alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Da ni Amina Buhari auna. litinin shirin yau da gobe na magana ne a kan zamantakewa a yau 31 ga watan Disamba na shekarar 2018 shirin namu zai sake duba batun zamantakewar kishiyoyi ne. To me ke haddasa kishi tsakanin kishiyoyi? ni ce amarya to tun da Allah ya sa mai gidanmu ya gani ya ce yana so hmm. eh, ta ɗauki karan tsana ta ɗauki karan tsana ta to ta zo ta sa ni a gaba tun da aka kawo ni ba zaman lafiya yau shekarar mu 25 kenan Hadiza <laughs> yau a cikin shirinmu za ku ji ƙarin bayanin wasu dalilan da ke haddasa kishi da kuma yadda kishin mata abokan zama ke shafar sauran iyali da wasu na kusa. Bayan haka za ku ji bayanin da wata malamar addinin musulunci ta yi akan wannan lamarin. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce waɗanne dalilai ne ke haddasa tsana a tsakanin kishiyoyi ga kuma yadda kuka amsa mana Sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Alhaji Tasiu mai goro gulu inda ya ce yau da gobe ba wani abu ba ne ke kawo tsana tsakanin kishiyoyi illa kishi kawai da ke damunsu. Sai kuma sako daga Sade Sa'idu Daura inda shi kuma ya ce yau da gobe babu dalilin da ke haddasa tsana a tsakanin kishiyoyi illa rashin adalci daga mijinsu amma mutukar yana adalci a tsakaninsu tabbas babu wata tsana da za ta iya shiga a tsakaninsu da fata mazaje za a ci gaba da gaskiya da adalci a tsakanin iyalai sai kuma amsa daga wurin mustapha salisu gusau inda ya ce yau da gobe karancin ilimin addini shi ke haifar da tsana a tsakanin kishiyoyi sai kuma rashin adalcin mai gida sai kuma saƙon fatima abdulsalam dambam ita kuma ta ce salam yau da gobe a gaskiya ba komai ke kawo tsana tsakanin kishiyoyi ba illa nuna wariya a gurin namiji amsa na gaba kuma ya fito daga wurin umar baban yaya sabon gida inda ya ce to a gaskiya mu kam sai dai mu ce ya kamata a rinka zaman lafiya da juna sai kuma saƙonmu na gaba daga abdulsalam mai walda dambam shi kuma ya ce salam yau da gobe hakika abin da ke haddasa tsana a tsakanin kishiyoyi ba komai bane illa kishi da fatan za su gyara sai kuma amsar amiru amarawa inda ya ce yau da gobe dalilan suna da yawa sosai sai dai mu takaita su akan cewa rashin tarbiyya tun daga gidajen kishiyoyin wato mahaifarsu to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. dalla yanzu kuma bari mu haɗa ku da zauren tattaunawarmu na yau da ya ƙunshi wasu mata masu kishiyoyi a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar muryar Amurka Binta Muhammad. malamai barka da zuwa wannan zauri namu na yau da gobe yau ma dai a wannan makon zamu tattauna ne akan abin da ya shafi zamantakewan ma'aurata to hausawa dai sun yi wani kirari suka ce kishiya ta goje shahararren rikiya ana ganin ki akan zagi miji zama da kishiya tilas ne ba dan uwar gida na so ba musamman a arewacin mu na Najeriya wannan abu ya zama kamar a ce gadon gado ne in ba a yi maka ba an dan uwanka ko kuma a gidan kuma an samu yawa to malamai ta ya zama zamantakewar ki da abokiyar zaman ki yake wa cikin ku dai waye ne ta samu kanta a cikin zamantakewa mara daɗi na maganan kishiya gaskiya kishiya ko yanzu na ga za a yi wata gaba na faduwa yake sakamakon na ji jiki a kanta ina ma kai a to gaya mana me ya faru to gaskiya ina ta daga kawo abokiyar zama kuma sai gaba ya faɗi kwarai kuwa tunda ta zo ta raba ni da mijina da 'ya'yana aiko dole gaba na ya faɗi za a kai wa wata a lalle kuwa wannan magana babba ce to amma sai kin mana fashin baki fashin baki shine ina zaune da 'ya'yana bakwai da mijina shekara da shekaru mm. ta zo ta aure shi ita ta haifi 'ya'yaye wato ba shi aure ta bala saboda son kai ita eh, ta aure shi ita ta aure mm. shi <laughs> ita ta aure shi mana mm. tunda ta shigo gidan a yayin kuma da ake cikin wani yanayi eh. ba ma a lokacin ya kamata kuma farko dai bari in gaya miki wani abu shi ya haɗa fada eh. tunda a lokacin da kake da wadata lokacin za ka yi aure sai da lokacin da ba wadatar Allah ya jarabta jarabce shi da rashin wadata a lokacin siye sai da rumfar shi ta kasuwa ya yi aure. To aikin san kila wani wa'azi ya ji an ce dama wai idan suna cikin fatara wai su ƙara aure in aka ƙara fatarewa ko ba ƙara wani auren ne da yake an ci hadisin ba. Ba malama ai sai ka sai da rumfa ka biya wa 'ya'yanka kuɗin makaranta amma ba za ka sai da rumfar kasuwa ka zo ka ƙaro mace ba. Haka ne to zo gidan ma to ta zo gida abin da za a ci ma sai a zo aka fa zo aka fara faɗa a kan shi. To ina ku zaman lafiya. A'a babu to kuma sai ki sa mata laifin a kai ga inda abin yake ai to dole in sa mata laifi a kanta ta tunda me ita ta shigo -Haka yayin kuma da ta zo ta tarar muna zaune lafiya bayan da ta shigo da me da menene ya faru wanda kika ga cewa ainihin ita ke da laifin kawo hatsaniya tsakanin ku kuma ya hana ku zaman lafiya tsakanin ke da ita eh da ta shigo dai na fuskanci cewa dai tafiyan nan dai yanzu da ake yi babu mm. ana zama ne dai zaman hakuri mm. ana kuma manejin rayuwa to da ta zo sai na kama ta na rike ta hannu bibbiyu muna zaune tare ina sana'a ta niƙa nake ina da injina na guda biyu har ma ta he ta zo ta taya ni nika hmm. ina cikin nikan da safe ina nikan masu awar za ta yi wa yara na wanka sai ya dinga nuna cewa ya za a ya siyo ruwa zai siyo mata ruwa bokiti hudu ya siyo min bokiti hudu ya za a siyo mata ruwa ta dauki ruwan ta wa yara wanka sai ya fara mata fada wa ya hada fadan eh da farko kin ga shi ya hada fada kenan to da ta samu wannan damar sai ta dinga ja baya da yi wa kula eh, yara tana son zaman gidan mijinta sai ta ja ba ta ja ja baya da kula yara da ta ja baya da kula yara ana cikin haka kuma sai zanto cewa abinci ma in ta dafa ba ta son ba wa innan yara to aiko da haɗin bakin sa a dama ta samu tabbas gurin shi ta samu dama sai ta zo in ta kitso yan kitso suka zo sai ta ebi abincin ta ba su amma ta ba ƴaƴana ba kuma shi ya kawo abincin eh shi ya kawo abincin amma an kawo abincin da ba zai isa bane na gane kin gane to sai a zo a raba shi kuma a ɗauka a ba na waje na gida bai koshi ba ai ko dole in ce na ji jiki da kishiya sai ni na nemo na ba sai na nemo na ba su dole in ce ku na ji jiki da to kuma dama da suke cewa idan aka yi auren mm, da fatara wai arziki na zuwa to ke arzikin sai ne ai kara ma fatar cewa aka yi malama ah, ah, ah, fataran ma karuwa ta yi ba anya ba shari kike wa kishiya ba a ina <laughs> karuwa ma ta yi ai da haka na zabure na fita nema wurjan jan ba arziki zan dawo gare ki don jin ci gaban wannan labari ke na maganar kishiya to ke malama na gan ki ne ga kishiyar shirshir da alama ke kishiya ke goya ki take yi <laughs> to tunda Allah Ubangiji ya mun wadata zuci mm. ya kuma sa ni ba mai sa abu a rai bane eh. duk abin da aka yi min na tattara na ban mutum da Ubangijinsa. Yawwa to magana ce ni mai girma mai sau To muna jin ki. Yawwa ni kishiyata gaskiya uwar gida na ce. To keke ce amarya. Eh ni ce amarya to tun da Allah ya sa mai gidan mu ya gani ya ce yana so. Ta dauki karan tsana ta ɗauki karan tsana eh, ta ɗora min to ta zo ta sa ni a gaba tun da aka kawo ni ba zaman lafiya yau shekarar mu 25 kenan kina tare da ita eh ina tare da ita tun muna gida ɗaya zo ya raba mu anya ba rashin kunya kike ya zo ya raba mu <laughs> ya zan yi mata rashin kunya na same ta da mijinta mm. ba mata rashin kunya ba ai tsanar da ta yi min tun ina waje ne dama ta tsane ne na zo na fara haihuwa da na zo na fara haihuwa muna gida ɗaya da ita idan muka yi hira da ita muka gama hira da ita muka ci abinci na shiga ɗaki ina mm. bacci sai ta ɗauki yar yarinya ta yayya sai ta goya mijin mu yana daidaituwa ya kusa dawa daga aiki sai ta ɗauki yarinyar nan ta goya ta a baya ta shige ɗaki ta kuka mijin mu yana dawa ya ce ya na kanki haka kike kuka ni dai ka mai da ni ƙauye ba zan iya zama ba yau wuni ta yi zagi na ni wallahi tallahi ga 'ya ta a bayanta yawwa eh, ni kuma ina mata rashin kunya ni kuma ban sani ba sai ya ce min sai ya ji daga labuli sai ya kira ni ni kuma ya sami ni ina bacci sai ya ce min munafuka ma kira ki ji tsoron Allah yanzu nan kin gama sai ne ma matan nan ga ikki a bayanta sannan kuma kin ƙara dawowa kin zo kin kwanta kina bacci kawai sai bala'i ya balle min tsakanina da eh, miji kai me ta faɗa me ta faɗa a rasa yanda zan yi eh, lokacin na bushe na rame ƙarshe iyayena suka ce a raba auren nan na koma gida da na koma gida ya zo ya dinga haɗa su da Allah da annabi ya ce a kama min haya to fa ma kirci bai banni ba ɗaya da ni shekara sai da ni haihuwa tara da shi a haka aka zo aka shiga gwagwarmayan nan aka shiga gwagwarmayan nan na je gidan haya na zauna hita dinga shiryo min makirci a gidan haya karshe aka sai da kayan ɗaki na ko aka sai min fili aka yi min gida da aka yi min gida na zauna to har yanzu dai makircin nan bai banni ba ina nan tare da mijin idan tsiya ta dubi tsiya ko magana ko magana ba ta tashin hankali ba ne sai ya gudu wata shida a gidanta sai ma ya shekara a gidanta babu kuma sannan bacin haka sai da Allah ya zo ya jarabce shi da babu ni gaskiya ta raba ni da mijina ne kuma ke kasa koyan ke eh, ke ma ina kiki sisi nan da magirjin to wanne ne ma ban yi ba amma ni gaskiya tsakanina da Allah ba zan yi ta kasa ba to wato eh. kina zargin tana dan gaskiya saboda ne gaskiya tunda aka ce arabi ta kuka ce shi ba zai iya rabuwa da ni ba mm, amma kuma zai eh, wulakanta zai kuma wulakanta ni fiye da yadda ake tsammani to ke malama na ga har hawa yake so ki kin kosa an kawo abun magana ai na kosa ne ki ki so kusa da ni wallahi dole in yi tsuma saboda ban ji da daɗi ba. Allah. Wallahi. Eh, kina ganin kin je ne aka fi ki ƙarfi shi Ina an zo ne dai aka iske ni kuma yarinya karama saboda lokacin da aka aure ta duka yanzu shekara ta uku kenan. Hmm. Akwai wasu ta same ni da su. Hmm, wata ta zo ta tafi aka kawo wata sannan ita kuma aka kawo ta. Hmm. To ita daga shigo wata ma bata kwana bakwai ba. Tunda dai ni ta gani dai masha Allahu da dan dama dama amma wadda take bi na ta ganta kyan kyan kyan sai ta ce sai ta mata dukan tsiya bata kwana bakwai da zuwa gidan ba fa mm. ta ga uban da ya tsaya ma waccan mm. sai na ce mata ni na tsaya mata Allah ne ya tsaya mata ni na tsaya mata ok watan da aka yau ta uku yawwa shi dan dole kuka hada kan ku ba hadin kai bane ah, wallahi ba hadin kai bane wannan lokaci sai an yi ta uku sannan ɗaya da biyun suke ba hadin kai bane saboda daman can ko da ta zo ta same mu a haka ta same mu a mm, tare muna zaman lafiya muna zaman lafiya ƴaƴan waccan suna ɗaki na ba za ki taba cama ma ba ni na haifi yaranta ba mm. amma ita da ta zo aka san haka kuma ta samu daurin gindi a gurin miji dan ai sabuwa ce kun ce ai sabon zani da tsohon zani akwai bambanci ba haka Allah ya ce ba mm. saboda ni da aka kawo wannan yarinya babu wulakancin da ban gani ba gaskiya kuma ke da kike babban ni da nike babbatun auren saurayi da budurwa mm. tun ma da yake fara tirenin ma bai ma fara aiki ba yana tirenin ma ni ubana ma shi ya mun akwatin aure to kin gani ai shi yasa ubana shi ya mun akwatin aure ballantana ma in ce ko an bashi ne saboda kuɗin shi amma ita da ta zo ta aure shi ta aure shi ne saboda ta ga yana da dan kumba susa yau wato da ta shigo kuma sai ta ce to ita fa hanya take so mu saita mu yi waje mu ba ta wuri to haka ne mana a ba zai yiwu bane ai lokacin dadi idan ya zo ba da ko ake son ayi ba eh to kuma ai ba zai yiwu ba ba dan a dafa kaza a ba ko ladan noma ne ina ganin ko a mu ba ladan noma <laughs> <laughs> ba ladan noma ba ne son zuciya ne irin na maza to kenan sai kike ganin Allah to ba kya ganin kila ko dai tsananta kika ko kina ganin dai wallahi ban tsane ta ba hmm. babu tsana a to mijin bai sa muku hannu ya ce ya tsawatar ba ai shi yake dada hadawa saboda shine haddasana hmm. akwai sanda ina wanke gida a gindin famfo hmm. sai ta zo ta janye bokiti na da nake wanke gida sai ta saka na ta sai ce haba wance To masu sauraro kun dai ji waɗannan <laughs> bayanan. Yanzu kuma bari mu ji abinda malam Malama Juwairiya Usman Suleiman daga Bauchi za ta ce akan wannan batun. To kamar muka sani dai Allah subhanahu wata'ala da ya halitta ya halicci mata ya halicci maza. Allah ya ce ku auri mataye wanda suka fi soyuwa a rayuwa wanda suka fi daɗa da muku rai yana gaya maza kenan. Mm. Allah ya fara da bibbiyu ko uku uku ko hudu Mm. Wata wannan yana nufin namiji zai iya auren mata biyu at a time, ya aure mata uku a tago ko ya aure mata hudu. Yanzu daga hudun za a iya yin rana ɗaya? Rana za a iya yanki. Saboda ba wai um, a human being da abin abinda ake nufi shine sha'awar ɗa namiji. Wani ɗa namiji mace ɗaya ba za ta iya masa ba amma sai Allah ya ja mana kunne da kyau. magana da maza sukan gaya ma mata idan suna neman su a waje in za su ɗauko su a matsayin amare. yana cikin abubuwan da kan haddasa tsana tsakanin kishiyoyin? Wannan ya shi ne ma mafi girma, mafi girma. Domin na farko za ki samu idan ya samu budurwa sai ya je yana gaya mata cewa a'a kin ga na sami ke yanzu zuciya na zai kwanta kina da kaza kina da kaza kina da kaza sai a kwashi labarin gida karya, da gaskiya mm. mata ta kaza ma ce mata ta in gaya miki magana ma bata iya ba kaza kaza wani lokacin sai kiga har suna haɗuwa a wurin biki da budurwan da yake nema wallahi in gaya miki malama amina sai kiga an zo a wurin ma ana uwa ka ubanka ana dambe wannan na kallon kowa wannan na kallon kiga action har wasu ɗaukan waya suke yi suna zagin kishiyoyin suna zagin matansu a gida kuma ba a auro su ba na ga wani kes ido da ido ne yana kes ido yana neman mace a waje suka yi faɗa da matan aka kawo 'yan sanda aka kama matarsa na sunna wallahi malama arin yana ga yanki yana zaune ce ba abin da yana ne shara ta take police station at the end of the yan uwanta ne suka zo suka karbe ta a hakki na musulunci a hakki na musulunci abin da ya dace shi ne idan kun ji tsoron tsaye da adalci ko ku aure daya ko kuma abin da damun ku ya mallaka to abin da ake nufi a nan shine ya kamata duk ya mace kin ga kicin da bayan gidan mace ya kamata ya zama mata sirri a rayuwa ya kamata ya yi ka sani wato misali ko da Allah bai hore maka da zaka iya musu gidaje daban-daban daban ba ya to toilet ɗinta daban kitchen ɗinta daban domin a rayuwar ya mace kitchen ɗinta sirri ne kitchen ɗinta sirri ne because kowace mace tana so ta burge mijinta ta ba shi abincin da zai ci zuciyarta ya kwanta to yanzu kamar misali mu misali kamar mu ce mu a Najeriya za ki samu ki gani Um, akwai yadda ake duba yanayi na wuri a musulunce ma ana duba yanayi na wuri da abin da suka saba da irin girman su da waye da waye to irin wannan da ya kamata a duba shi ne mu kamar mu a Najeriya kin ga an riga an safa za a iya kewan tare za a iya waye amma gaskiyan al'amari a musulunci ya kamata a sama mu kowace mace bangaren ta ko da gidansu compound ɗaya ne a sama mata in ba zai yiwu a sa su daban-daban daban yadda ya kamata ba saboda yanayi na rayuwa abu na da za a yi shine a sama mata kitchen da toilet ɗinta guda ɗaya kuma idan za a haɗa su in dai za a haɗa su sai an neme izini daga wurin tukunna wannan masu za a saboda a fahimta cewa babu ne ya sa haka ta fahimta ta yadda maka saboda a zauna lafiya wannan shine position din wannan shine position din malama ni dole sai na so kishiyata dole sai kin so ta dole sai kin because soyayyar abin da nake faɗa abin da nake so malama amina ki gani rashin soyayya wa kishiyar rashin soyayya wa kishiyar shi ne rashin abin da namiji ya dasa na masifa a gidansa shi yasa ba a san kishiyar amma mu duba mu gani kowane ɗan adam da irin jarabta da jaraba da Allah ya dora shi a kai domin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bai halarci mutane da aljanu ba face sai don su bautata masa auren da muke yi bauta ne na ubangiji ba yanda muke so muke ba sai yadda Allah da ke halitta na man sallallahu alaihi wasallam ya fara mana muke yi kishiyar nan dai ba mu muka ce ayi ba a'a Allah ne ya ce ayi Allah ne ya ce ayi kuma ki sani duk abin da Allah ya ce ayi ibada ne idan ba ki so kishiyar ba duk kishin ki dole ki danne an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa da akan wa ya fi so duk duniya yace ya fi son nana Aisha Allah ya kara masa yadda wa ya so ce mahaifinta amma soyayyen da yake ke mana na Aisha ai bai hana shi auro wasu mata ba bai hana shi auro wasu mata ba wannan bai nuna cewa dan mijinki ya je ya auro wata mata akan baya son ki bane a ce baya son ki bane wannan shine abin da ya kamata mu riga ganewa ba wai ya auro ki saboda soyayyen ki ne baya yi da a'a ba haka bane ibada ne kuma a maimakon ya zai zama mazinaci ya zama lalatacce a waje yana so ya samu nutsuwa ne kuma yana so saboda 'yan matan da suka yawa aka lalace yanzu ya samu mata su je ya kawo miki yar uwa kuma mata mu sani idan har an kawo miki kishi akwai abubuwa da yawa ya kamata a tsare menene ya kamata a tsare abu na farko da kika sani shine za a taimake ki yawan mu'amala na aure wata ina magana a wurin kwanciya kenan yawan mu'amala yana ragargaza mace yana da ta idan kika ga kika samu misali kwana biyu ko kwana hudu ko kwana shida kina hutawa a lokacin za ki samu nutsuwa ki bacci misali hmm. za ki samu lokacin da za ki ibada za ki samu lokacin da za ki gyara jikinki abubuwan da suka lalace a ɗakinki wajen shara da tsaftace ɗakinki da waye da waye duk za ki samu lokacin ki gyara har lokacin da Allah subhanahu wataala zai sa mijinki ya dawo zai zo same ki kamar yau aka aure ki da fara'aiki da abubuwan ki na daban-daban wannan shine amma idan kika ce ke kaɗai ne yau ya zo kina haila gobe kin aihu jibi sai ki da ya zama wani iri an gaji da juna babu wani marmari ke ma fakki da wani abu sabo da zaki iya mm. saboda haka kuma abin da ya kamata shine mu sani cewa wannan kishiyar za ki wuce dole of course wata ran zaki ji kawai ma ba ki son ta sai ki ji ba ki son ta amma idan kika san kika sa Allah a gaban ki kika san kuma ibada kike ku kina neman aljanna da shi sai ki ji kin san ma da zaki sai zame miki abu ne na alkhairi ba na sharri ba wane ne na alkhairi a'a idan kin ga kishiyar ki ta iya tuka tuwo ke ma nemo wani abincin da zaki tuka mijin ki ya iya ya so in kika ga kishiyar ki ta iya tafiya ne nemo wani abun da zai so shi ma yau in kika ga kishiyar ki ta iya wani abu ne sai ma kuma ki nemo abin da za ki faranta masa rai domin an ba shi ne domin dukkan ku ya gani a samu nutsuwa da juna wannan shi shine dama an auro mata ne don miji ya samu nutsuwa da su su ma su samu nutsuwa da miji so ba haka kawai ake zama ba a ce dai kin zauna dan kawai a rika kallon ki a kina kina zaune abinki kin fi wata kin fi waye a to malama ya kamata da san cewa ana misali um, akwai wani haƙƙi da 'ya'yan kishiya suke da shi a kanki tunda kina matar babansu in tana da rai kuma tana cikin gida akwai akwai akwai to na ji ta yi maganan amana na yi maganan amana ko ke yanzu amina idan na sanki muka zauna da ke misali Ƙawance ɗin amana ne kuma abin tambaya ne kin fahimce ni kawance amana ne abin tambaya ne yawwa idan kika yi ba daidai ba hakki ne in gaya miki cewa kin yi ba daidai ba idan ba ki da lafiya a matsayina in je in ziyarce ki idan har iyayen ki ba su lafiya misali in nuna kauna in nuna wani abu ya same ki na ga kamar kina bukatar taimako in taimake ki wannan shi muna maganar makota ya'yan da kike ciki da mijinki makocinki ne na farko a gida hmm. kishiyoyinki makotanki ne ƴaƴansu makotanki ne a cikin gida menene kuma haƙƙin makota annabi sallallahu alaihi wasallam da ya da ya da akan makoci makoci har wani hadisi kamar zai ce makoci zai gaji makoci to na ƴaƴan nan da aka zauna bahaushe yana wani karin magana ya ce da ƴaƴa da dukiya ba a musu mugunta don ba a san waye zai more shi ba wayannan ƴaƴa da aka zo aka haifa ki sani ba san wanda zaki mere su ba kina ba a san gawan faru ba wanda za a mutu a bari sa'annan idan kika mutu duk abin da kika mutu za ki samu lada a nizanin ki wannan ya'ya jini ya haɗa su jinin wa ya haɗa su jinin mahaifinsu yanda kika yi nakuda kika haife su haka shi ki mata nakuda ta haife su menene ai duk rai yana so mai kyautata masa mijinki zai kara son ki domin wata wani uh, uh, wani ma tactics ne ko mu ce wani hanya ne ma na ƙarin soyayya idan har miji yana zaune a gida kika kyautata wa 'ya'yansa kika taimake shi a kan 'ya'yansa a wannan za ki duba ki don cewa 'ya'yan su karan kansu suna son ki idan suka so ki sai mijin ya ƙara soyayya domin in aka taimake ni a'a gansu yana ɗakin anti ke ba maman su bane amma yana ɗakin anti a'a da abincin su ba za su ci abinci a wurin uwarsu ba suna so su je ci abinci a wurin ki a'a za su tafi makaranta ni anti ne za su kai mu kaza kaza an ba su homework su zo wurin ki su yi wani lokacin za ki samu har babba wanda suka girma suka isa aure ba za su yi magana da uwarsu ba ya more comfortable da wanda suke kishiyar mamansu su je su zauna da ita su yi magana saboda ta yarda da su ta ba su wannan amanan saboda haka hakki ne akan kowace kishiya mu tsoron Allah akan ƴaƴan da mazajen mu suka haifa akan kishiyoyin suka haifa ƴaƴan mu ne mu ma ƴaƴan mu ne mu na nuna bambanci tsakanin ƴaƴan mu da ƴaƴan da ba da da kishiyoyin mu domin wannan yana cin abin da yake ta mana mara tarbiyya ba ma da suke cikin gida ba dole ƴaƴan mu mu nuna musu darajar na gaba da mu darajar na gaba da mu mu nuna musu darajar daidai da su da darajar na ƙasa da su domin Allah shi kan kaɗa raba ne adam Allah ka shi dauka darajar dan adam don haka ko mutum jariri ne a gaban ka ya kamata ka san hakkinsa da kimansa da darajarsa wasu kan abubuwan da yake faruwa saboda rashin ilimi ne ba mu da ilimi ba mu san hakkin kawunan mu ba balle hakkin wani so ta yawa za ki ga wasu kishiyoyi har in aka ba su amanan yaya su zo na sai ki ga su hana su abinci su wulaƙanta su da duka su je wasu har zuwa wurin bokaye suke yi don su ɓata musu rayuwa to destroy din rayuwarsu saboda kar su tasiri a rayuwa wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane rayuwar nan Allah ne ya mana shi kuma a inda ya yi mana shi ya shar'anta mana shar'o'i da zamu yi ba na kanmu bane matukar mun yi hakuri zai zame mana hanyar tsira ba hanyar bata ba mm. wannan shine malama ne To malama yanzu dai wani shawara zaki ba ma kishiyoyi waɗanda sun daɗe suna zama tare waɗanda yanzu ne za a kawo su waɗanda za su shiga gidan wasu wani shawara zaki ba su akan yadda za su tafiyar da rayuwarsu ta hanyar da zai ba su aljanna su biyu kuma ta hanyar alkhairi da kwanciyar hankali. Madalla abin da kamata mu sani cewa rayuwa amana ne ya ko waɗanda kuka yi imani da Allah yace ku tsirata da kawunan uwa uba iyayen gabaki ɗaya ake nufi uwa uba wannan mata da aka tara mu tsirata da kawunan mu daga wuta wannan wutan makamashinta mutane ne da yake masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa saba Allah subhanahu wata'ala abin da ya umarce su na idan kika tuna wannan ayan ki sani cewa aure ibada kike yi kuma wallahi duk abin da kika yi shi aljannan nan da muke nema mata a gidan mazajen mu muke nema domin annabi sallallahu alaihi sallam ya ce mace suturar ta guda biyu ne kawai watan gidajen ta guda biyu daga gidan mijinta sai kabarinta wannan gidan ce na farko ina kara ba wa mata haƙuri su kara haƙuri su san cewa aure ibada ce sannan Allah ne ya ce a mana wannan kishiyoyi ba wai a zaɓin maza ba ne a'a ya kamata kuma mu sani muna da 'ya'ya mu ma mun haifa 'ya'ya matan idan ba a aura ba waye zai aura namu 'ya'yan ya kamata mu zama masu haƙuri masu juriya wannan kenan abu na biyu shine idan kika ga yar uwarki da kuke zama tare da ita wanda kika ga halayyarta ba daidai bane don girma Allah mu ji tsoron Allah ki rika sa ta a addu'o'in ki duk da zaki sallolin ki gida biyar kin tashi yamu laini ki sa ta kin yi azumin nafila ko azumin farilla ki sa ta a ciki ya Allah ina roƙonka wannan gida da muke zaune da wannan baiwa Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da zai zama mana masifa Allah ya kawar mana da shi ki rika sawa addu'a abin da ya biyo baya mu rika mu'amala da kawaye na kirki masu ba mu shawara don Allah waɗanda ba za su kau da mu wajen bin Allah subhanahu wa da sunna da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin muna da hankali mun san abin da ya dace mun san abin da zai mace mun san kuma abin da zai raba da Allah wannan shine shawara ta in har muka zauna muka san waɗanda muka san cewa ga kuma mu nema ilimi gaskiya mu nema ilimi kuma ilimin da zamu nema mu nema na tsoron Allah karshe mm. shawarar da zan bayar shine wa mazaje mazaje su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ba wai don an ce a karo mana kishiyoyi da ka aka ce ai ba da ka aka ce ba majority maza suna aure ne ba tare da sanin hakkin da ya tsoro a kansu ba da ka kawai shi auren a sha'awar auren kawai yake damun su sun ga yarinya su kawo ta idan suka gama da ita su sake ta a kawo yanzu don irin halin da muke ci da amina saki yanda ya yawa a doron kasa saboda rashin sanin hakkin auren da tsayuwa akan hukuncin ubangiji eh, hakkin Allah da ba ma bayarwa wannan yana cikin masifa da muke yi saboda haka da mu matan da mazan dole mu taru mu yi hakuri mu ji tsoron Allah mu bi sunnar ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah zai zame mana tsira daga duniya har kiyama. Mun gode sosai malama Juwairiya. Mun gode da wannan hirar da kika yi da mu. Ni ma na gode da gaske. To masu sauraro Hadiza ya cika ga wannan lamarin babu macen da ke son ta ji an ambato mata kishiya balle ma maganar zama da ita. Wallahi ai babu wa ke so ke kuwa ai ba wadda ke so ai matsalan suna da yawa ne. Kin gane kishi da sau ai suna da yawa matsalolin ma ba iyaka. Sosai sosai gashi kuma kin ga masu sauraro a cikin sakonnin da suka turo mana sun yi magana sosai akan rashin adalcin maza. gashi waɗanda mu ma muka ji daga bakin su waɗanda suke da abokan zama sun yi magana rashin adalcin maza gashi ita ma malama ta magana kan rashin adalcin maza me kike gani kan wannan magana to ya kamata dai maza dai su bude kunnen su sosai su ku nemi ilimi ku nemi ilimin ƙara aure ina fatan sun saurara wannan dai shirin da muka yi yau kuma da fatan dai za sun koyi wani abu a ciki Allah ya sa sannan kuma mu mata zan ba da shawarar mu nemi ƙawaye da za su ba mu shawara mai kyau to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da mu na yau Nelson Lopez tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Hadiza Kyari. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Muryar gaban su kwarai ba za su bare